na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 22 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministocin kasashen jansan Sahel sun gudanar da wani taro a yau Alhamis a Nijar da nufin sake jan damara bayan ficewar kasar Mali daga kungiyar. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jihar Difa a jamhuriyar ta Nijar sun gargaɗi mazauna garuruwan jihar da ke fama da matsalar tsaro da su yi hatara. saboda yawaitar sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa da kuma kashe-kashe a baya-bayan nan. kiran da za mu yi ma al'umma su kiyaye waɗansu wurare gagan batun hudda ita wannan daji wuri ne za a gani da mutane suna zama sun bar wuri shekara uku hudu biyar ya zama daji kamar cikin daji wannan yaran na suna yawo ba a san ba a cikin iti har soji na su su yi binciken su da. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar tarayyar Turai sun amince da ci gaba da kuma ƙara yawan tallafin soji da suke baiwa ƙasar Ukraine da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan Rasha a wasu sassa na tattalin arzikin rasha babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya shaida manema labarai da yammacin jiya laraba bayan ya kira wani taron ministoci na musamman a birnin new york cewa har yanzu akwai bukatar wakilan kungiyar eu su tantance cikakkun bayanai kan matakan takunkumin amma yana da tabbacin za a samu goyon baya na bai daya. Borrell ya ce yana da mahimmanci ministocin su gana tare da aika sako mai karfi a daidai wannan rana da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da sanarwa na faɗaɗa ɗaukar sojoji da ke jiran kota kwana na mayaka dubu ɗari uku. Borrell ya ce Putin yana ƙoƙarin lalata Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa yau Alhamis cewa ɗaukan sojojin ya zama dole saboda Rasha ta kasance tabbas tana fuskantar ƙungiyar NATO. kawancen sojojin yamma da amurka ke jagoranta wanda ya aike da biliyoyin daloli na makamai zuwa ukraine don taimakawa wajen dakila mamayar da rasha ta yi wa ukraine ma'aikatar lafiyar kasar uganda ta tabbatar yau alhamis cewa mutane bakwai sun kamu da cutar ebola ciki har da wani mutum mai shekaru 24 da haihuwa wanda ya mutu a farkon wannan makon sannan ana ci gaba da bincika wasu karin mutane bakwai da ake zargin sun mutu da cutar ebola mutumin da ya mutu ya kamu da zazzabi mai zafi gudawa da kuma ciwon ciki kuma yana aman jini bayan da aka fara masa maganin zazzabin cizon sauro an gano cewa ya kamu da nau'in sudan na kwayar cutar ebola dr kobe harry kwamandan da ke yaƙi da cutar ebola ma'aikatar lafiya ta uganda ya shaida wani taron manema labarai cewa ya zuwa yau muna da mutane bakwai da aka tabbatar sun kamu da cutar waɗanda muka tabbatar da mutuwar ɗaya daga cikinsu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan ƙasar Rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita da ƙasar banda na dawowa bayan da shugaba Vladimir Putin ya ba da umarnin faɗaɗa ɗaukar sojoji musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaƙi a Ukraine. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shoigu ya faɗa a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin cewa za a fara ɗaukar sojoji dubu ɗari uku waɗanda suke da horon yaƙi da tsaffin sojoji da suka yi aiki. Farashin tikiti ya yi tashin goron zabo yayin da ake fargabar cewa za a iya rufe iyakokin rasha nan ba da jimawa ba ko kuma Putin na iya ba da sanarwar ɗaukan kowa. Tuni dai 'yan rasha da dama suka fice daga ƙasar tun bayan da Putin ya umarci dakarunsa su mamaye Ukraine kusan watanni bakwai da suka wuce. Yakin Rasha a Ukraine ya ɗauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Ɗinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya ɗauka. Putin ya faɗa a wani jawabi da aka yaɗa ta talabijin ga al'ummar ƙasar a safiyar jiya Laraba cewa idan ana barazana ga wasu yankuna na ƙasarmu ba shakka za mu yi amfani da dukkan hanyoyi don kare Rasha da mutanenmu wannan ba cika baki ba ne. A New York na Amurka Shugaba Joe Biden ya ce irin wannan barazana na makaman kare dangi na nuna rashin kulawa ga nauyin da ya rataya a kan masko karkashin dokokin hana yaduwar makaman kare dangi. Biden ya kuma soki shirye-shiryen Putin na fada da daukan sojoji dubu ɗari uku da gudanar da zaben raba gardama a yankuna hudu na Ukraine inda sojojinsa ke rike da wasu yankuna. A yau Alhamis, ƙasar Koriya ta Arewa ta musanta aikewa da makamai zuwa ƙasar Rasha inda ta zargi amurka da yada jita-jita game da sayar da makamai don bata sunan pyongyang jami'an amurka a farkon wannan watan sun ce rasha na cikin shirin sayan miliyoyin rokoki da manyan bindigogi daga koriya ta arewa don amfani da su a fagen daga a ukraine a cikin wata sanarwa da aka buga a kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa kcna wani jami'in ma'aikatar tsaron koriya ta arewa ya yi watsi da zargin na amurka Mataimakin babban daraktan ofishin kula da kayan aiki na ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ya ce, ba mu taɓa fitar da makamai ko alburusai zuwa rasha a baya ba, kuma ba mu shirya fitar da su ba a cewar sanarwar KCNA. Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. Ministocin kasashen Jansen Sahel sun gudanar da wani taro a yau Alhamis a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da nufin sake jan ɗamara bayan ficewar ƙasar Mali daga ƙungiyar. a wani lokaci da yaƙi da 'yan ta'adda ke ƙara zafi a yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Taron wanda ke hada ministocin tsaron kasashen Nijar da na Chadi da wakilan takwarorinsu na Burkina Faso da Mauritania da manyan kwamandojin rundunonin mayakan waɗannan kasashe hudu na mai da hankali wajen neman hanyoyin da za a bullowa matsalolin tsaro a yankin Sahel bayan ficewar Mali daga kungiyar g e Sahel da ma rundunar haɗin gwiwar g e La force conjointe g e Sahel n'a jamais pu atteindre sa pleine capacité opérationnelle Ministan tsaron ƙasar Nijar Alkasim Indati kenan yana cewa rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel ta taɓa samun cikakkiyar dama da ƙarfin gudanar da aikinta ba kamar yadda ya dace saboda rashin cika alkawalan kuɗaɗen da aka yi niyyar za a bayar don gudanar da waɗannan ayyuka. Ba idan matsalar kuɗaɗe ƙungiyar na fama da rashin cikakken haɗin kai a fagen daga. lamarin da ta wani bangare za a iya danganta shi da ficewar kasar mali daga wannan kungiya da rundunar haɗin gwiwa saboda haka makasudin wannan taro shine mu sake bullo da sabon salon tafiyar rundunar haɗin gwiwar jason sahel à la suite à donner à ce retrait et la nouvelle reconfiguration girman matsalar da ka iya biyo bayan ficewar mali daga dukkan rassan kungiyar shesan sahel wani abu ne da ke bukatar gaggauta daukan matakan rigakafi in shi ministan tsaron kasar chadi bugo da kari shugaban majalisar ministocin tsaron kasashen shesan sahel dawud yaya ibrahim niger et burkina faso partage de long frontières commune avec ce ya ce kasancewar Nijar da Burkina Faso na da doguwar iyaka da kasar Mali ya zama wajibi mu yi la'akari da wannan sabon al'amari tare da ɗaukan matakan tsaron da suka dace da yanayin da ake ciki. Ko da yake kura ta lafa a wasu sassa to abin ba haka yake ba a wasu yankuna inda ake fuskantar asarar rayukan farar hula da jami'an tsaro sakamakon hare-haren ta'addancin da ake kaiwa akai-akai. Mun sani cewa rashin tsayayyar hukuma a ƙasar Libya abu ne da ke baiwa 'yan ta'adda damar samun makamai daga abokan hulɗarsu na Libyar, waɗanda ke ba su gudunmuwa da dukkan abubuwan da za su taimaka musu wajen haddasa tashin hankali a yankin Sahel. kile la a watan mayun da ya gabata ne mali ta ba da sanarwar ficewa daga kungiyar shesin sahel saboda abin da ta kira rashin adalcin da ake nunawa a tsakanin kasashe mambobin kungiyar tana mai zarginta da zama 'yar amshin shatan faransa dukkan wani yunkurin shayo kan mahukuntan na mali ya faskara a ƙarshen wannan taro ministocin da kwamandojin mayakan na shesin sahel za su fitar da sanarwar haɗin gwiwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla a gaida Sulaiman mana Barma. To har yanzu dai muna na a jamhuriyar Nijar ɗin. Hukumomin jihar Difa sun gargaɗi al'ummomin garuruwan jihar da ke fuskantar tashin hankalin 'yan ta'adda da su yi hatara biyo bayan kisan wasu mutane a baya-bayan nan da kuma yawaitar satar mutane don neman kuɗin fansa. Wakilin muryar Amurka Abakar Isa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. awon gaba da mutane domin neman kuɗin fansa da ma hallaka mutane ya zama ruwan dare gama duniya a yan kwanakin nan a garuruwa da dama na yankin difa musamman ma wadanda ke cikin karamar hukumar boso da tumur al'amarin bayan nan shine wanda ya faru a daren jiya a karamar hukumar boso inda wasu mutane da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne suka yi awon gaba da wasu mutane goma sha biyu wannan al'amarin ya faru ne a daidai lokacin lokacin da ake juyayin hallaka wasu magidanta goma sha ɗaya a dajin tumur da ke jihar ta difa bayan sun je tsarar itace a yanzu al'umman garuruwan da wannan al'amarin ya shafa na cikin halin saka mai wuya gama abin da waɗansu daga cikinsu ke cewa wanda ba su so in ambaci su ba saboda dalilan tsaro gaskiya abubuwan da suke a cikin kasan mu dai gaskiya ba mu ji daɗi ba sirtu ma mu ce a cikin region mu ba mu ji daɗi ba abubuwan da 'yan kungiyan boko haram ko ta ta'addanci ma za a ce ma suke yi wannan zo su yanka yau wannan a zo a dauki mutane a aikin nafi a amshi kudi wani wayewa yanzu garuruwa kanana duka yawancin inda babu sojoji sun kasa zama a garin su ma ba mu kama ko ina ba ba mu zamna ko ina ba ko gaskiya al'amarin na gwamnati ya dauki mataki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan tashi hankali na jiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> yanzu haka ɗana ɗan ka ga yadda nake guda kai ɗan jarida ban na iya magana sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un abin da ya kamata gwamnati za kamata ta tashi tsaya ganin yadda wannan al'amari na sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa da ma kashe-kashen mutane ke ci gaba da yin kamari a jiha ta difa hukumomin jiha sun gargadi al'ummomin garuruwan da wannan al'amarin ya fi kamari na ganin sun daina zuwa tsohohin garuruwan da rikicin boko haram ya tilasa tilastawa mazaunansu barinsu har sai jami'an tsaro sun ɗauki matakan tsaro a waɗannan garuruwa. Malam Kyari Bulu shine mataimakin magajin garin Boso. Kiran da za mu yi ma al'umma su kiyaye waɗansu wurare. fito gagan batun hudda ice wannan shi ne babban matsala farshe daji wuri ne za a gani da mutane suna zama sun bar wuri shekara uku hudu biyar ya zama daji kamar cikin daji wannan yaran suna yawo ba a san ba mina cikin ice kenan mutane su kiyaye su kiyaye ita wannan da ya can kangar na can zamkin can kangar inda ya shekara guda daya biyu ya zama duhu wa yake ciki ma ba iya gani ko miya aka boye a ciki ba iya gani mutane su kiyaye nan har yana su je su yi binciken su su gida. ko bayan waɗannan mutane goma sha biyu da aka yi awon gaba da su a daren na jiya da kuma goma sha ɗaya da aka hallaka a farkon wannan mako a kwanakin baya ma mayakan na boko haram sun hallaka wasu mutane takwas masu kamun kifi a garin gingimi da kuma wasu manoma bakwai a garin boso abukar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar Madalla a gaida Abubakar Isa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Bangaren noma a Najeriya shine ya zamo na ɗaya a cikin sassa bakwai da ke inganta tattalin arzikin ƙasar. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa a rahoton da ta fito da shi kwanan nan ta bayyana cewa ƙididdigar tata ta yi duba ne da ci gaba da aka samu a aiwatar da tsare-tsare da dama a ɓangaren noma a faɗin Najeriya duk da matsalolin tsaro da ake fuskanta. A taronta na shekara-shekara karo na 45 da aka gudanar a Jos fadar jihar Filato, ma'aikatar noma da raya karkara ta ƙasa ta tattaro masu ruwa da tsaki a ɓangaren noma a faɗin ƙasar. A kwanaki da suka yi suna tattaunawa ne kan hanyoyin ƙarfafa harkokin noma don samar da abinci da haɓaka tattalin arziki. Ministan harkokin noma da raya karkara ta Najeriya Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya ce noma ita ce ginshikin ci gaban ƙasa ba kaɗai don ciyar da al'umma ba tana taimakawa matuƙa wajen samar da ci gaban ƙasa baki ɗaya. Ministan ya ce ma'aikatar noma za ta ci gaba da zakulo shirye-shirye da ba da tallafi da yin rajista da haɗa ƙungiyoyin manoma, mata da matasa don ƙarfafa su a kasuwanci daban-daban na ayyukan noma. Ministan ya ƙara da cewa gwamnatin tarayya ta amince ta ba da wasu kuɗaɗe don kammala cibiyoyi goma na sarrafa shinkafa a jihohi goma na ƙasar. Jihohin sun haɗa da Jigawa, Kano, Adamawa, Neja, Kaduna, Gombe, Ikiti, Ogun, Bayelsa da babban birnin tarayya Abuja. Ministan harkokin noma da raya karkara Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya yi tsokaci kan taron. Wannan taro ne wanda dama muka saba yi kowace shekara ma'aikatan noma ta ƙasa takan yi zama na musamman da shugabannin ma'aikatan noma na jihohi guda 36 da babban birni. a wannan zama a kullum akan duba ne menene zai taimaka wajen bunƙasa harkar noma a ƙasar nan kuma kowa ya san inda ana maganan ci gaba ne a duniya gaba ɗaya tattalin arziki idan ba maganan noma a ciki to ƙasa ba ta gama zama daren ba ko an samu ci gaba a harkar noma a ƙasar kuwa kwarai da gaske kuma shi yasa a yau wannan najeriya ita ce ta ɗaya akan wajen noma shinkafa a dukkan nahiyar afirka ita ce ta hudu a duniya ita ce ta ɗaya a duniya a wajen harkar rogo ita ce ta ɗaya a wajen harkan doya da sauransu kamar haka to irin wa'annan zaman suke sawa da kuma haɗin kai tsakanin sauran ma'aikatu masana'antu na gwamnati da ma masu zaman kansu shi yake ƙara bunƙasa harkar noma ministan harkokin noma da raya karkara a najeriya kenan dr muhammad mahmud abubakar Manoma da masu sarrafa na'urorin ayyukan noma daga jihohi daban-daban na Najeriya ne suka halarci taron na kuma tattauna da Suna na Fantami Modu ne daga Borno State, ni ne State U Leader na Afan na Borno State. A kashi ana bacin wato an zo taro musamman ma yadda za a bunƙasa harkokin noma a nan Najeriya. Ku a Borno me kuke yi? To alhamdulillah a Borno muna noman damuna muna noman rani. kuma mutanen mu manomi muna wayar musu da kansu abubuwan da ba su sani a da ba yanzu mun tashi muna yin workshop muna kiran su sun fara aiki abubuwan yanzu da dama yanzu dai mun samu dan lafiya kaɗan saboda yanzu in kai manomi ne ka je gona ko da wani ne ya zo ko irin abinci ne suna karba amma ba sa kashe mutane yanzu amma sun zo sun karba ko irin abincin da ka zo da shi yunwa ne yana damun su mutanen da suke dajin na maiduguri yanzu ba a zuwa ko nisa din da yamma ana noman yanzu da yake kuna da matsalan tsaro kuma wato kusan za a ce komai kudin shi ya tsawwala ta yaya al'umman jihar borno ke rayuwa musamman wannan tsananin eh, tsadan abinci to alhamdulillah wannan ba borno daya bane nigeria ne gaba daya matsalan abinci amma mu dai muna kokarin mu muna noman mu yanzu muna kuma gaya mutane mu farmers namu gaba daya sun fita suna ta noma dai muna rike kanmu ko da irin ba da muna cire shi zuwa kasan waje ko wani state amma yanzu abin da muka samu kawai kasan mu ne da mu shine abin da ake ba a fitar da shi ba mu da kuɗin da za yi noma kawai na aljihunmu ne na cinmu ne za yi saboda ba mu da bobati na biyu kuma irin ma ban ma samu saboda ba a kawo mana taki saboda tsoro ci sai da irin bindir abincin ah, abuna kashin su shanu ne shine ake zuba mana shine taki mu yanzu taki kwata-kwata baya zuwa shine masalamu. mu To suna na Jerry Dalun. Ina nan da Kickstart International ne. Kuma mukan kokari muka zo da wannan technology da zai taimaka wa manoma ya rage masu kudaden da suna kashe a gonakinsu kuma su kara samun arziki domin wannan pumping machine da muna kiran shi money maker. Tunanin shine in manoma bai kashe kudi sosai a noma ba zai kara samun arziki kenan aljihunsa to wannan maimakon mashin da yana amfani da fuel wannan kuma karfi kawai kake bukata jiki ne bai bukatan fuel ba mechanic ba ne To gashi nan dai yanzu ina ganin wannan injin da na'uran ko za ka yi mana bayanin ya ake amfani da shi? To hausa kake yi kaman keke za ka tuka sa kana tukawa kaman keke kana ma exercise ɗan jikinka yana jawo maka ruwa zuwa gonanka. Wato manomi zai hau kawai sai ya sa famfo a cikin ruwa sai ya dinga jan ruwa kamar yadda ake jan na famfo? Kwarai kam daga rijiyanka ko kuma inda akwai dan dam kusa da kai an ka shi zai jawo maka sai kai maka zuwa gona amma zuwa yanzu kun wayar ma manoma kai har sun gane amfani da wannan ya fi sauki fiye da yadda suke amfani da hannu wajen gudanar da wannan ayyukan noma wannan abin da ya kawo mu wannan taruwan kenan kuma mun fara kenan mun ba da gaskiya za su gane don kudaden da suke kashewa ga farashin mai yana ta tashiwa to kaga irin wayannan na'ura karamin manomi sai ya ga kamar wani abu mai tsada ne da ba zai iya saya domin ya zama ma kanshi sauki ba eh, ya farashin su karamin manomi zai iya saya kuwa kwarai an kaje ka siya na fetur din ana sayar da shi dubu saba'in dubu eh, tamanin amma da wannan din ita ma dubu tamanin din ne amma daga ka siya shi kenan sai dai ka fara aiki babu maganar siyan mai kaga wancan da ya siya farashin su daya din shi ya fara siyan mai ya fara sabis ya fara siyan injin oil to ka gani wai ya yana zai kara tsari akan nasa sunana sa'adatu abdulrazak me da me kuke sarrafawa kuma ya ana saye abinda muke sarrafa yanzu a can din ma akwai wani dawa dawon rani muka mai da shi wani abu ana kiran shi sassafa kuma wannan wanda ake southern part of borno from goza local government to adamawa muna yin shi kamar especially lokacin aure shine kamar abincinmu na gargajiya kuma su eh, gangala gujiya muna iya mu soya shi mu faffasa shi sai ya zama abinci muna amfani da irin turaren wuta kuma mu yi sarrafa shi ya zama turaren wuta na hayaki mu zama na abinda muke kiran shi eh, humra muna kuma akwai abinda muke kiran shi kulachap duka namu na mata kayan kanshi dawa mukan iya mu mai da shi a cikin dawa mu yi brabisko mu yi laushi mu yi biski duka ganin yadda matsalar tsaro ke barazana wa harkokin noma a najeriya ya sanya kungiyar gwamnonin jihohin arewa goma sha tara suka amince da nemo hanyoyin samar da 'yan sandan jihohi don magance matsalolin tsaro da samar da yanayi mai inganci da zai haɓaka harkokin noma Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya wanda shine kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce sun ɗauki matakin ne don samar wa manoma kyakkyawan yanayi na yin noma. To ko batun samar da 'yan sandan jihohin zai yiwu kuwa kasancewar wasu 'yan kasar na ganin 'yan sandan jihohin na iya rikidewa su zama karen farautar 'yan siyasa? Gwamna Simon Lalon ya ce. Yanzu muna ganin maganan amfanin gona kenan muna zuwa. Yanzu 'yan ta'ada sun hana manoma ka baki daya idan ka gudu kai juya a nan a kara nomba din eh, yan sanda ba za a iya karawa ba sun kasa shi yasa sun sani abin da yasa suna irin wannan abubuwan kenan da kuma a jihar ana tara mutane barkatai a ce a ɗauki makami a basu a'a mun fi son a bamu za a fara komai ana farawa ne ko an aka kera an ce wannan nomba an fara musamman saboda mu arewa damuwan da muke ciki kenan. Ko ya za a magance matsalar tsadar cimaka da talakawan kasar ke fama da shi? So abin da muke da shi wanda Allah ya biya mu da shi shine amfanin gona. Ba magana mai kuma ba. Mu mun ce mu koma magana amfanin gona. to abin da ake yi kenan kuma na gode da kuma federal ministry of agriculture abubuwan da suke yi muna gudu muna tafiya mun ce a kara an kawo magana kifi yanzu kun ga an kawo su menene go kai zan ce abubuwa iri-iri da muke da shi ko amfanin gona da muke da shi a plateau idan mutanen plateau ba sai kai ba sai kai manomi ba ne ko kana aikin gwamnati ka tabbata kana da wani abu a bayan gidanka na gona zai taimaka maka taron ya kuma karkare ne da bukatar haɗin kai tsakanin dukkan bangarorin noma don samun shawarwari da gano matakan samun tallafi da sauran albarkatun makarantun da za su inganta harkokin noma a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa duk da kasancewar ana kotu don hana zaɓen gidan gilashi alamu sun nuna cewa hukumar kwallon kafar najeriya ta kimtsa don gudanar da zaben a ranar talatin ga wannan watan satumba da muke ciki har ila yau za ku ji cewa cristiano ronaldo ya samu wani sabon suna a yayin da tsohon kulob dinsa barcelona ta yi ikirarin samun ribar fan miliyan 86 a shekarar da ta wuce amma da farko za ku ji cewa yanzu kam hukumar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta tabbatar wa 'yar najeriya nan tobi amusan da nasarar da ta yi a tseren tsallake shinge na mita 100 da ta yi a cikin dakika 12.1 wannan sanarwar da hukumar ta fito da shi bayan watanni biyu ne da samun nasarar da ta yi shugaban najeriya muhammadu buhari a ranar alhamis din da ya gabata ya raba kyautar kuɗi har naira miliyan 200 wa rukunan 'yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle sabi da rawar da suka taka a gasar kasashen rainon ingila da na duniya da aka gudanar a oregon ƙasar amurka sai kuma batun tamola inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta ayyana samun ribar fan miliyan 86 a shekarar bara yayin da ta yi hasashen samun wani riba na fan miliyan 240 a shekarar baɗi barcelona da ta sayi robert lewandowski da rafinha a wannan bazarar a yayin da andres christensen a kyauta ta same shi barcelona ta rufe shekarar kudi na 2021 zuwa 2022 da cinikin fan miliyan 890 halin da ake ciki kuma abokan wasan taka ledar ronaldo a club din manchester united sun ba shi sabon suna mai taken el bicho ko kuma jibok da harshen nasara ma'ana kwaro da harshen hausa biyu bayan nasarar jefa kwallo da ronaldo ya yi a ragar sharif a gasar da suka yi na europa a satin da ya gabata alamu dai na nuni da cewar ronaldo din ya fara farfadowa kenan zan kakare shirin na yau da rikita-rikitar zaben shugabannin hukumar kwallon kafa a najeriya zai yi ne ko kuma a'a domin kuwa bayan fitar da ajanda na taron shekara-shekara alamu na nuni cewa hukumar kwallon kafa ta najeriya na iya gudanar da ta a ranar 30 ga watan satumba duk kuwa da umarnin kotu na ranar alhamis din da ya gabata ta haramta hakan wata kotun abuja a ranar alhamis din da ya gabata ta haramta hukumar anff gudanar da zaben da aka shirya gudanarwa a garin benin na jihar edo mai shari'a iyan eko na babbar kotun tarayya da ke abuja a ranar alhamis ya dakatar da zaben a yayin da ke jagorantar wata kara mai lamba fhc stroke abj stroke cs stroke 1376 stroke 2022 sannan daga ƙarshe wata ƙungiya mai suna nigerian football stakeholders ta rubuta wasikar barazana wa ministan matasa da wasanni chief da dare da tsohon shugaban nff a maju phoenix inda ta yi gargadin cewa soke zaben shine kawai zai hana su tayar da bom a wurin Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar tarayyar Turai sun amince da ci gaba da kuma kara yawan tallafin soji da suke baiwa kasar Ukraine da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan Rasha da wasu sassa na tattalin arzikin Rasha. babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya shaida manema labarai da yammacin jiya laraba bayan ya kira wani taron ministoci na musamman a birnin new york cewa har yanzu akwai buƙatar wakilan kungiyar eu su tantance cikakkun bayanai kan matakan takunkumin amma yana da tabbacin za a samu goyon baya na bai ɗaya ma'aikatar lafiyar ƙasar uganda ta tabbatar yau alhamis cewa mutane bakwai sun kamu da cutar ebola ciki har da wani mutum mai shekaru 24 da haihuwa wanda ya mutu a farkon wannan makon sannan ana ci gaba da bincika wasu ƙarin mutane bakwai da ake zargin sun mutu da cutar ebola 'yan ƙasar rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita da ƙasar banda na dawowa bayan da shugaba vladimir putin ya ba da umarnin da ɗaukar sojoji musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaƙi a ukraine ministan tsaron ƙasar rasha sarje shaigo ya faɗa a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin cewa za a fara ɗaukar sojoji dubu ɗari uku waɗanda suke da horon yaƙi da tsaffin sojoji da suka yi aiki. Farashin tikiti ya yi tashin goron zabo yayin da ake fargabar cewa za a iya rufe iyakokin rasha nan ba da jimawa ba ko kuma Putin na iya ba da sanarwar ɗaukan kowa A yau Alhamis, kasar Koriya ta Arewa ta musanta aikewa da makamai zuwa kasar Rasha, inda ta zargi Amurka da yada jita-jita game da sayar da makamai don bata sunan Pyongyang. Jami'an Amurka a farkon wannan watan sun ce, Rasha na cikin shirin sayan miliyoyin rokoki da manyan bindigogi daga Koriya ta Arewa don amfani da su a fagen daga a Ukraine. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyanmu Mr. sidrak ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.